شرورا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمي مساء البركة مهلا تاوانا مجلسي من البركة أولا مسلاة الجمعة أنا مسجد العلم لمحمد سليمان رحمه الله تعالى أنا نتكين أرغنبو wanda Allah ya muna arzikin haduwa tare da malamanmu da alaramanmu da 'yan agajinmu da mu elders da matasa da iyaye mata da sauran al'umma baki daya mu ne majuna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu dama muka sake haɗuwa yau muna goma sha ɗaya ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1400 da arba'in da bakwai ya yi daidai da yau muna ashirin da takwas ga watan biyu miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da shidda wanda alhamdulillahi yau ma da izinin Allah za mu ɗuga kasu inda mu tsaya wanda yake ramadan alhamdulillahi ya fara tafiya an shigo goma da tsakiya ƙara ƙaimi ga sallolin farilla cikin jam'i da kuma sallar tarawih al'ada wasu mutane da zara aka shigo goma na tsakiya sai zuwa da ja da baya to ba a so mutum ya ja da baya sun aka mutum ya riƙe wuta a kai alhamdulillah ana samun sauƙin azumi ya kamata musulmi ya gode ma Allah ta hanyar hitowar sallar tarawihi da daddare ma in mutum ya tashi kuma ya sake ɗorawa saboda watan karewa zai idan mutum ya yi ya yi inda yi ba kuma wata karewa zai yadda ka ga ya ɗauko ta hannun ta yana ana ana yi Allah ta da mu za a karewa Allah ka ba mu ikon yin wannan ibada cikin koshin lafiya da wadata yan uwa musulmi in ba ku manta ba karatu na da je mun kwana sotu ali imran aya 154 yau kuma za mu tashi aya 155 insha Allah كرمك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا عفى الله عنهم إن الله غفور حليم uwa musulmi kamar yadda ya gabata Allah ne mana bayani subhanahu wa ta'ala da yaƙi Uhud wanda ke abubuwan suka faru na jarrabawa sun faru wanda an samu a lokacin musulmai sun kurange sun gudu sai da manzo Allah dinga kiransu to ka san kowa da irin abin da ya kasan ya zo laye wani ko kuma ya aibanta wanda shi duk imanin sayyidina usman akwai wani sai da an ka samu wani ya ce ai sayyidina usman sanda aka ta yakin uhud ka gudu wai ya gudu ya ce to ai kuma da yakin bazar ma da aka yi baka tai ba shi da labari ya kuma sayyidina usman sai ce ai yakin uhudu yakin badar ko da aka yi shi yana jinyar mai ɗakin shi ruƙayyatu binta rasulillah ruƙayya ɗaya gidan manzan Allah mata shi ba ta da lafiya manzan Allah shi ya tsaye sai tsaye jinyarta kuma wannan rashin lafiya shi asnadiyar rasuwarta ta rasu an kuma ba shi wata kaga in ka diba uzuri gare kuma da aka je yakin badar an ka dawo rabon da an ka ba kuwa shi ma an ba shi saboda ba uzurinka yana hana shi zuwa ba manzan Allah shi ya tsaye sai ce ya dakar shi ya tsaye, jin ya mata shi sannan ya ce cewa mun gudu ranar yakin badar mun gudu ai wannan gudun da aka yi ba ni kaɗai ba ne kuma Allah ya ce wala kan afallahu anhum Allah ya yi musu kenan waɗanda suka yi wannan ina kai ina kawo mutum da lahin da Allah ya ce ya riga ya yi ko ka so ka aibanta mutum da wannan laifi ba ka iya saboda Allah ya ce wala qad afallahu anhum Allah ya yahe musu shine Allah madaukakin sarki yace innal ladina tawallaw minkum lalle wa suka juya baya daga cikin ku in hazamu minkum min al-ma'ara suka tarwade daga wurin yaki suka gudu yawmal taqal jam'ani ranar haduwar jama'a biyu jama'a musulmai da jama'ar mushrikai suwa suka gudu din nan inna masu zula kuma shaidanu abin sani kawai shaidan ne ya darzar da kawafinsu shaidan na ya shige su ya darzar da kawafinsu bi ba'adi ma kasabu ta dalilin sashi abin suka aikata sun ɗanyi wani abu na sa'a ma'umannin manzo Allah sai shaidan ya shiga ciki ko ya darzar da kawafinsu innama azallahum ash-shaytanu bi waswasatihi shaytan na ya yadda da kawon hanyar waswasi ne wa auqahum fil khabiyat ya aukar su cikin kuskure bi ba'd ma amilu sashi abin suka aikata min zunubi na zunubai wa huwa mukhalafati amr rasul shine sa'an umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma karshe sai Allah ya ce laqad afa Allahu an tabbas haqiqa Allah ya yafi musu jama'a akwai wata magana Allah da kai ne yace ya yafi to akwai wata magana babu ko da mutum ya so ya aibanta wanda yayi wannan lahin da gudu Allah ya ce ya riga ya saboda haka munafikai da sauran mutane sun yi ta zargi da aibantawa ce aiwana ya gudu wurin yaki aiwana ya yi kaza aiwana ce a baka da bakin magana sun da Allah ya ce ya riga ya yi tajawaza an cikin. Allah ya kauda kai daga bari musu hukuba wasafa amnu kuma Allah ya kauda kai daga wari inna Allah gafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai haƙuri ne wasi'ul maghfirati Allah mai yalwacin gafara ne halimun kuma Allah mai hankuri ne la yu'ajjil bil uquba Allah bai gaggawan kawo uquba liman afa ga wanda ya sa'a a masu. Sun subhanahu wa ta'ala da alqitar bil munafiqin sannan Allah ya hani koyi da munafiqai fi aqwalihim a cikin manzannun su aqwalin da ayyukansu. idan aka ce wannan munafiki ne kada ka yadda kai kama da shi da aikin ka da nashi ka zama guda kun ga hadisi ya faɗi ayyukan munafukai daga cikin ayyukan munafukai akwai rashin attendance in sallar subahi da sallar isha'i ta ƙur'ani kuma Allah ya hana kada ka bar irin su sannan daga cikin ayyuka na munafukai akwai sai yi kiran sallah ga mafarkin sai su doke abin da yake su daga cikin ɗabi'an munafukai sai yi kiran sallah ga mafarkin su kayan su da su ba su tsaya su yi sallah wai an haɗu dubofin munafukai da yawa cikin alƙur'ani to Allah ya hana ai koyi da su cikin komi nasu faƙala sai Allah ya ce ya na ladina amanu la kan kal ladina kafaru ya ayyuhal ladina amanu madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la kunu kan ladina kafaru kada ku zama kamar wa'anda suka suka kafirta ay la takunu kal munafiqin kada ku zama kamar munafikai to wani irin aiki munafikai sun kai ka aikoyi da su Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu li ikhwanihim suka ce ma ƴan uwansu musulmai masu imanin kwarai idza barabu fil ardi idan su tahiya cikin kasa na kasuwanci aw kanu guzzan ko suka sance mayaka za je wurin yaki saboda Allah kharaju gazina fi sabilillah sai za su ma yaki saboda Allah sai su ce law kanu indana ma matu wa ma ai da sun kasance inda muke gida da ba su mutu kuma da ba kashe su ba shi munafiki abin da yake ba shawara ka a hijira kaga shi ya ƙi hita kuma yana son ya hana wani hita to kada mutum ya zama iri ne shi munafiki dama ɗabi'a ta yi bai son a ci gaba tsoro gare saboda ka sanya kai shi ma ya samu abokin tsoro sai su zama su shi yasa lokacin da aka ji yakin muka ka abu ya ce wallahi in ka hito garin madina ba ganin kowa sai mata sai masu lalura ta musamman guragu da makahi sai munafikan Allah duk wanda ka gani wanda Allah ya lau sai wanda an sun fi nifaki ya nuke cikin munafiki duk wani namijin kwaye wallahi na yana tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda an ka bari daga masu lalura sai mata sai munafikan Allah to shi munafiki bai son a tai wurin yaki yayin sun mutun ya zama nan sai suka ce laukanu inda na ma matu wa makutilu suwa suka ce aka kashe su dinnan da sun kasance a wurinmu sun yi zamansu da ba su mutu ba da ba kashe su ba sai Allah ta'ala ya musu raddi sai ce liyaja alallahu zalika hasratan fi qulubi Allah ya haka don ya saman ya sanya nadama cikin zukatansu hasratan ana ne nadama qalu zalika liyasira zalika itiqal al-fasid hasratan fi nufusi sun faɗi wannan don wannan ya kasance cikin aƙidarsu ƙatatta nadama da dana sani a cikin zukatan saboda mi wallahu yuhyi wa yumiitu Allah shi ke rayar so kuma Allah shi kashe ba raddan ala qawlihim wa atiqadihim huwa subhanahu subhanahu al-muhyi al-mumit Allah shi ke rayar suwa kuma shi ke kashewa da wanda ya ce wurin yaƙi da wanda ya zamna gida dukkan lokacin mutane ta yazi saboda ka su muna kai imaninsu bai da ƙarfi ba su gane cewa da hita da tsayawa ta guda ne wata iyaka wanda ya hita ta ya dawo amma wanda a gida ya mutu saboda haka mutuwa da rayuwa duka ga hannu Allah su wallahu yuhyi yi mitu wallahu bima na basir Allah mai gani ga abin da kuke aikata wani ala amal ibad Allah mai yawa na ga ayyukan bayi fa yujazihim alaiha Allah ya saka musu akan ayyukansu inda aka so mutum ya tsaya ya bi Allah inda Allah ya ce a yi ka sai babu ruwanka da cewa ai an ka ce za a mutu a mutuwa hannu Allah ta duk lokacin da an ka tashi mutuwa ana mutuwa ko ana wurin yaƙi ko ana gida duk inda ake dai in lokaci mutuwa za a yi saboda kada jin tsoron mutuwa ya hana ku zuwa aikin Allah ya ku bayin Allah Allah ka ba mu ikon gane to gaskiya Allah wadaukakin sarki

ja'akumul mautu wa antum qasdu qitalah mutuwa ta zo kuna da kudurin ku yaki kafirai sai mutuwa ta iso ku gida ba ku mutu ba ku abin nan ba ku ce wurin yaki ba la magfiratun minallahi tabbas samun gafara daga Allah wa rahmatun da samun rahama daga Allah khairun yahi alheri mimma yajma'un daga duk abin suka tara mutum mutum ya mutuwa kwarai wallahi yahi duk abin da abin da masu fara suka tara duk zalika khair min al-baqa'i fi dunya wannan yayi alheri ga wanzuwa a duniya wa jam'u hitamha al-fa'in da kuma tara abinda a addu'ar duniya mai karewa duk wanda ya mutu kwarai da za a ce mai ya dawo duniya wallahi bai san ya dawo ya riga ya gama da duniya idan ka gama sun ya ci ya roki amma sai duniya to aikin kwarai bai amma duk mutum da ya mutu Allah da annabi ko an ce ya dawo duniya a bashi duk abinda a cikin tawala bai su yadda ya ga wahalar duniya inda ya ya samu kwanci lahiya Allah ya mala ya yi mai azu domin kaga in mutum ya mutu mutu wa kwarai aka yi mai tambayoyi aka kare sai malafi su ya eh, kwancin ka kwana an ganci ba a kashe ka sai mutu ya kwanci ne ya kwana dogin yin duniya sun riga sun tsari amma duniya kana nan wasu rana kana kwanci kana kwana idan wani al'amari ya zurma da zuciya su kwana idanunka kaga mutum ƙarfe uku na dare ya tashi ya kafa kwana wasu abubuwa sun to sun shiga zuciya ta. yana dibin wanda za a yi wata rigima yan tattasun masu duniya wallahi malam ko fara bai ɗaukar ka amma yanzu mutum ya samu ya yi kwanci ne kabari lahiya lau ina shi ina hitowa ai bai nema a wajen duniya wata duniya wuri ne wanda ke an rubuta ce ka zamna to in ka zamna lokacin ta yayi ka tahi inda ka gama lafiya baka son ka dawo cikin to ubangiji Allah ka ba mu ikon gane. abinda Allah zai ka yahi duk abinda an ka tara Allah ka ba mu ikon gane. sai Allah ya ce wala in mutum aw qutiltum wala in mutum aw qutiltum la ila Allahi tuhsharun Allah ta'ala ya ce wala in mutum kuma wallahi idan kuka mutu auku tutu ko a kashe kurin yaƙi la'ilallahi to tabbas zuwa ga Allah ne za a tara da wanda ya mutu gida da wanda ya mutu wurin yaƙi duka dai wuri guda za a da in mutu ya mutu wurin yaƙi wurin Allah zai komawa in mutu ya mutu gida ne wurin Allah zai komawa to saboda ka ba su da bambanci kuma da wanda ya mutu gida da wanda ya mutu wurin yaƙi kowa adili na ya mutu wasan iyakar sahabbai su kutsa ma durin mutuwa ba su mutu ba kamar khazibul walid radiyallahu anhu sahabi ne wanda duk inda aka shiga a mutu ya shiga duk haɗarin da aka shiga a mutu ya shiga bai mutu ba sai ga ya ƙarshen rayuwa zai mutu gida ta ce Allah ka gani Allah duk inda aka shiga a yi shahara na shiga Allah ba mutu ba Allah gani yau zan mutuwan mata gida haka yake faɗa lokacin zai rasu ya jagoranci yaƙi Allah ɗaya sai iyaka duk yaƙin da ya shugabanta sai a yarin jaye duk yaƙin da ya zan kwamandan yaƙi wallahi sai a yarin jaye har mazan Allah ya bar duniya sai na abakar na naɗa shi matsayin kwamanda bayan sai na abakar ya wuce sai na abokan na sashi matsayin kwamandan yaƙi kai da aka canfa abin cewa kai duk iya zan kwamandan yaƙi sai a yi nasara wata na sai sai na umar ya ce ku bari a gwada muku cewa mu ba mu son canfi ya shiga cikin zukatan mutane son mu yi mu karya wannan ka'ida yana can wurin wani yaƙi shi a kwamanda daga nan madina an karu takarda an ka aika mai cewa ka sauka a ba wani ya cikin oba don a ƙida mutane a kare ta sai na shi ma kashi gare ai malam da ya ce ya kai takarda ya ga an karanta daga amirul muminin umar cewa ka sauka ka bawa ne zan komanda shi ke kuma wallahi ya bada haɗin kai ya dawo cikin cikin mamu kama kana liman na aiko ma a tattawa ne limancin ga da aka ka ba bawa ne to shi ke nan sami na ba ba'ana mun ja mu yadda ya an yi dace da mutanen ƙwarai in mutum aka ce an ɗebe ka an sawa ne sai ce wallahi na yadda ba shi kenan ba kuma za ka ba da haɗin kai a cikin dunnu da za a ce a cikin nasara tare da kai amma wani wanda ba don Allah ya kai ba ana cewa an saukar da limanci wallahi ya fi masallacin ko sallah bai yi wa sallacin na ya fi yaki ɗabi'a wasu mutane ke to an ana son a jarabi mutum to wani an cire ka an cire to alhamdulillah wa an ka sa wani to shi kenan Allah ya baka nasara wani muna an tare da kai to aiki na Allah kenan amma idan aka ce an cire mutum ya dinga butai wallahi ni ba a yi adalci ba wallahi an ci amana ta kuma ni wallahi na bar masallaci duk wanda an masoyi na ta biyo ni <laughs> eh? a iya sun gaɗe wani ya kwashe mutane ya ƙara gaba jarabawa ke ta tsawon limancin ya shiga rai ne wallahi malam bai san arba'a za ka iska wasu limamai a ta bala'i da su Allah ka ba mu ikon ganewa sauraka jama'a sai na Umar Allah ya jarabe shi da wannan lokacin da ya tura amur bin As matsayin gwamna a ƙasar Misira. ko da ya ya iske Misira, in lokacin shuka yi teku ba su cika sai an samu budurwa da ranta an kada bulbiya ce, yi sannan gulbi ka cika al'ada suke duk shekara kogin nil ba zai cika ba sai an samu budurwa lahiya lau da ranta an ɗauki ta an kara sannan shi ke na sai biyu ya cika da sahabi rubi bin as da tafi sai iske wannan al'ada sai lokaci ya yi kuma gawa da ake. da ta kuma yi ma'aika ma shugaban ƙasa in ya ce ai ai sai na umar ya rubuta takarda zuwa ga teku zuwa gawa teku an ka rubuta ma yace daga sayyidina Umar amir Mu'minin zuwa ga tekun kogin Nil in ruwan ku suna zuwa saboda Allah daga Allah ne su zo in ku sai an yanka to ba ba ba a kada kowa ya rubuta takarda ya ba su a ce a cikin teku <laughs> to ba shi an ka rubuta ma ba an ka rubuta takarda aka ce aka a cikin teku kuma teku ya cika ya cika ya karuwa ne kamar yadda an fa ba aka da kowa ba ba an huta ba kuma tun daga ranar shi ke nan aka wuce wannan matsala amma yanzu mutane sun saba duza a wani abu sai an yanke yanke sai an yi wasu abubuwa aljannu sun riga sun tamusa a mutane sun halaka su saboda ka ba a son mutane suna yadda da irin wa'annan abubuwa imanin mutum ka tsayawa layan ma ai kamar aljinniya ce wasu an kawo goro sai an kawo turare aiwa na bai aljinin da agare aljinin gida na sai an kawo turare sai an kawo ni ka ce ba a kawo wa miya alaƙa samun lahi sai turaren za a kawo tambayar za ka yi ke menene alaƙa warka sai turaren za a kawo goron da ya ce a kawo miya alaƙa goro da warkewa mara lahiyar mu amma yanzu mutane duk kowa a shi kenan da an ce a kawo goro sai a sai a kawo goro da an ce a kawo turare sai a ce a kawo turare wani ma hada zakaru aka ce a ce a kawo ka zakaru da kaji irin kazan nan kuzurgo kaza yan buga to sai an kawo ta wallahi ma duk ba da sau ɗaya da sau ɗaya kai halaka wani sai ka ji an ce sai an kawo ƙwaryar nono sai an kawo bunsuwa an ɗaure ga iccen kuka wannan lokaci ya ga mutane masu zuwa daji suna ta gamuwa da daga iccen kuka tun tun da sai an kai bunsuru gudan ƙasa wa ƙarni wa ɗaya ma aljini aljini bai komi da shi wallahi komi bai da shi kuma da gajja an cewa aljini na shan jini shan jini komi bai kai na aka son a halaka ta ko wace an ba aljini jini jini bai komi da jinin ka wallahi halaka ka ina ya kusan yi bangiji Allah ya kare yan uwa musulmi da mutuwa wurin yaƙi da mutuwa gida duka wurin Allah za a haɗu duka can na za a haɗu mahaɗa guda Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah maɗaukakin sarki فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عظمت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين wato ƴan uwa musulmi duk inda aka ce wannan shugaba ne karkashi ne akwai mutane iri daban-daban akwai masu zahi akwai masu ruwan sanyi kuma wannan hikima ta ta Allah ko kai hidimar sani karkashinka akwai masu zahi akwai masu sanyi akwai waɗanda suna da aiki sosai kowa da kuma aikinsu bai kai na wayan ba sau da duk inda mutum Allah ya tara mutane to sai shugaba ya kai matuƙa wajen hikima da haƙuri da mutane shi yasa da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi ɗabi'un da yana iya tafiya da kowa kuma sahabbai sun ji daɗin zama da manzan Allah sassan. da sai da ya kai haka kare ma suna son zama majalisin manzan Allah sassan. saboda kyawawan ɗabi'u ne manzan Allah wata rana sai da ce masa habbai ne wallahi akwai sanin zan ɗauko abu in ba mutum ba don ina so ne ba ga wanda nika suna amma sai in hana mai in ba wancan saboda wancan da ba in ban bashi ba ina halaka amma shi wanga da kusa garin ina so ne wallahi na hana mai saboda na san ko na hana mai komi bai faruwa soyayya ta da shi wallahi tana hana mai ko ganin lafiya jama'a ina fatan mun gane magana to za Allah hikimomi gare iri daban-daban ga yawan kyauta ga haƙuri sannan ga hikimomi na dibin al'amura daga nesa shi na Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sifofin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wal'ayata ta haddasa an akhlaƙin nabi wa an alminnatul uzma da bi isasin nabi sallallahu Alaihi wasallam ar-rahim wal بقية الأهداث الحامة في Allah yana faɗin baiwa babba da yi da aikuta aiku a annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma shine Allah ta'ala ya fa ma rahmatin min Allah ta dalilin rahama daga Allah linta lahu sai zan ka lauta ya musu ya rasulullah rahmat da Allah ya madaukakin sarki yayi cikin zuciyarka sai zan kana lauta ya musu sahabbai suna jin dadin zama da manzo Allah sai ga mutum ya san wajen manzo Allah ya zauna ko sisi babu amma saboda daɗin zaman da ke da annabi ko damuwa bai wasu na jin yunwa wasu da suna cikin talauci amma suna jin daɗin zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ɗauko rigima ta ya zo wajen annabi sai a kashe mai wuta kai akwai wata da wani mutum ya zo ya ce ya lallahi na halaka wanzan Allah ya ce mi halakar da kai sai ce wa ƙa'atu al'amura a cikin ramadan ya manzo Allah na auka matata cikin ramadan da rana ce to kana da wuyan bauta kana da bawan da za ka yanta wani ce wallahi rasulai bawo to kana iya azumi 15 su ya zo Allah gashi da yawan gada aka talatin na kasa ina ne ina azumi 15 ya to kana a ci da mutum 15 ya ce ya rasulai ni wallahi ban da abin da ci da mutum 15 kawai sai wannan mutum ya samu ya zauna ko da ya taho abin da ya ce ya halaka halaktu ya rasulullah na halaka ya manzo amma kaga da ikon Allah yana nan sai ga an kawo kwandon da binu sai manzo Allah ya ce ina wannan wanda ka fadin ya halaka ce gani sai ɗoki ka ce ka hidda ka fara karawa miskinai sai ce ya manzo Allah tun daga shiya kaza ta Madina har zuwa shiya kaza babu gidan da yake gida ta wuce eh mana <laughs> ka sai sai ya so ɗauki ka sai ka ci da iyalin ji ba ka gari malam ya so da kuka ne an sha hawaye yanzu kai in kai na kana da wani ba ka iya haka saboda ka ɗabi'un zan Allah kyawu gare su sahabbai suna jin daɗin zama da shi yana lausaya musu wata rana an kawo manzan Allah wata alkibba an saƙa tabuwa dal wata masu saƙo ta kama annabi za Allah ya yi wanka ya tayo ta ya hito ta yi mai kyau duk wanda ya kalli annabi sai ya sashi kallon ita wadda alkibba ta yake Allah ma la haka dai sai wani ya rasu da Allah ka bani ita haka dai wani tashi ya ce rasu da Allah ka bari gaskiya sai mu za ku yayi a jima ka dan sai annabi ta yi shiga gida ya nade ta ya kawo ko ga tana ba sai ta bi kwa wannan mutum cha amma dai wani ba kyauta ya manzo Allah zai kayo abu rana guda tsawa guda kuma ka san ɗabi'a ce ba ka roƙo shi hana ba ka sai ɗauki ga gaba Ta shi yanzu ya ɗauko ya ba ka raba shi da ita ai da an kai mai yawa sai ce don Allah ku tawara jama ku tsaya ku ji uzurina don Allah ya ce wallahi ba na roƙi manzo Allah digan don in sata in fito in kwalliya da ita ba na roƙe shi ne don ya bani ita in nan mutu a milla wani da ita wallahi shi kisa na roƙe shi kuma ku yi hankuli wallahi na yi haka ne saboda jikin manzo Allah yana da albarka saboda ka na roƙe shi na yaban don innin mutu a sa cikin lakahuri amin lakahuri da ita sai an ka sassafta yi magana mai ruwaya hadisi salisu sa'adu sa'id ya ce wallahi yana nan kiyaye da mutum bai taɓa tagi gigan sai da ya mutu an ka sa cikin lakahuri to kaga annabi haka yake da mutane haka na yake tsawon in ka roƙe shi na ba wani mutum ya to ya hitsari cikin masallaci ba kauye da sabai sun ka zaburo su ba haka shi sai annabi ce a ku kyale shi yana ganin an zaburo kowa an zaburo mai duka sai manzo Allah ya hana sai da gama hitsari ne cikin masallaci sai annabi ce a ce a samu gogar ruwa biyu a lima mai tsari an so a bige shi ya ga annabi ya hana kaga duk waɗanda ɗabi'una wa'ina suke duk wanda a tare da shi yana so ne yanzu kaga shi mutum na ƙauye na bai san illa shi tsari masallaci ba ko ya sani ba sani ba su kuwa lokacin da suka zaburo wallahi sun so su kan mai kudin ga mai kashi to wanda ya tsari masallaci ya kasan kashi na zaba shi kawo wannan da yi shaye-shaye da asuba ya to ya faɗa masallacin mutum sai kwanci ne an kai sallah aka gama bai tashi ba kwana ɗaya nan yana yi da aka gama sallah sai an ka lura ga hinan kwanci amma bai sallah ba kuma wannan ba lahiya ko da aka ba a ce shaye-shaye na yiwu na ƙwari wasu sun ka ce ku bari a ba haika shi ce a ku dai ku kore ya taya da bar muku masallakai shi muku tsari cikin masallaci inda ko sallar su bayan bai ba duk wanda ya to da asuba ya so ya cikin masallaci to saboda haka za ka iske halayen manzan Allah ta da sahabbai ne ya lauta ya musu sun ji daɗin zama da shi shi yasa lokacin da annabi ya rasu cewa sun kai shi wani wallahi bai da annabi ya rasu ba kawai mutum na in ka ji daɗin zama da shi in ka rabu sai ka ji baka zai kuka ka da kai wallahi ba akwai wani malamin mu dan Sudan ne shi dokta ya san shi dokta Idris Sayyid a Sudan tarifuna ai malam lokacin da zai bar jami'a ya koma sudan sai ɗalibai sun ta kuka saboda tafsirin ƙur'ani ya mu tafsiri ya koya mana in yana tafsirin ƙur'ani duk aji kowa tsit ya kai shi na wata rana yana tafsiri ci hadihil aya ajidu ma'ana hafi nafsi walakin lafi an u'abbira anhu in yayi tafsiri yayi tafsiri dalibai suka yi kabbara sai ce wannan aya ina jin mu aska yana amma ban yi muku bayani to shi ne lokacin zai bar jami'a sai dalibai sun kai ta kuka don me zai bar jami'a saboda an saba da shi shekara wa shekaru to saboda ka wato dabi'u masu kyau na fa hadda yaren gidanka in za ka tafiya kuka suka yi ba su babu ya tafi in ka dawo muna suka yi ka dawo saboda ɗabi'unka masu kyau to duk wanda ya zan jagora sai ya zan da ɗabi'u masu kyau shi ya yasa manzon Allah ya ɗara kowa ɗabi'u masu kyau fa ma rahmatin lin min Allah lin talahu walau ta fazzan Allah shi da ka kasance mai kaushi ghalidal qalbi tsaurin zuciya zuciya tana da tsaurin ƙwaye daga babu tausayi lamfar domin haulik wallahi da sun watsi daga gefen laukunta jafi ɗabi'i ƙatil ƙalbi da haka zan ce wato mai busa ɗabi'a zuciya ƙaƙƙasassa wurin mu'amala da mutane wallahi da sun waɗe sun baka ya rasu wallah amma saboda rahama sai Allah ya yi maka ɗabi'u masu kyau fa'afu an ka dinga yi ka dinga yahe musu kai musu afuwa ya rasu wallah wasta da fillau kai musu gafara in suka yi laihi ka roƙi Allah ya gafarta musu kuma annabi yana yi haka ka dibi ta buka da an ka ce an ka dawo duk munafiki ya tuwici ya rasulullahi wallahi abin da ya hana mun zuwa dan uzuri ya tsesan to Allah ka roƙa min gafara sai ce Allah ya gafarta maka tashi haka nan yake musu ko ka so da ƙaryarka sai ce Allah ya gafarta maka cike da haka annabi ka tayi ku dibi yadda mutanen da'ifa mutanen da'ifa sun jehe shi sun zubar mai da jini Allah ya turo mala'ikan duwatsu ya to ya ce Allah ya ba da dama in kana so a ruguzo musu duwatsun nan ki ɗaya su halaka mutane da aifa gaba ɗaya kowa ba a bari yace a ni ban so Allah ya halaka su abinda naka so Allah ya hitar da cikin su, cikin zariyarsu Allah ya hitar da masu bauta ma Allah shi ba su kada Allah amma yanzu an kashe su ai ba a samu kowa kaga zuciya ga jini wana zuba ga jikin mutum amma yace a amma har yanzu in kai na an kasi a yi ta kai ce a gama da su kan ma a bari ha a jima eh eh su jiya da mutum su ma eh duk a tsoro duk mutane ka abar kowa cikin su ce Allahumma hadi qauni fa hun la al'amun. Allah ce da mutane masu su gani Allah nake saboda ka Allah ya ce wastagfir lahum wa shawirhum fil amri kuma kai shawara su cikin al'amari al'amarin iya taso na addini kai shawara da su fatajawaza amma amma na laka min azahum ya muhammad ka kauda kai daga duk abin da ya sami kan cutarwa gare su ya rasulullah واطلب لهم لهم من الله المغفرة كروز غفر الله وشاورهم في جميع أمورك كي شاورهم سؤالك دكنا الأمور ليقتدى ليقتدي بك الناس دمتا في كويدك قال الحسن الحسن البصري ce. ma shawara qaumun qattu illa hudu ila da umuri wasu mutane ba su taba yin shawara ba face an shirye da su zuwa ga mafi dacewa al'amarin su duk mutane aka samu cin jama'a ku mai shawara mu tattauna duk wanda ka yin haka na ko su uku na kai ko gidanka na tare iyalinka al'amari ya zaburo sai ku to shawara to in Allah ya so sai Allah ya shigar da su ga abinda a mafi dacewa su aikata shi amma abinda ba a so gaggawa kasan shi wani bai shawara da kowa gagab ɗaya da ya kai sai abu ya kuɗi ya lalace sai ya dawo na neman mahita kuma mai ta'alimin ya ce mutane akwai wanda akwai complete mutum akwai rabin mutum akwai wanda ba ko mutum ba wanda ba ko mutum ba shine wanda bai da ra'ayi mai kyau ko bai shawara da kowa sai ya caɓa al'amari ya caɓe sai neman mahita wannan ba mutum na ba ba a kusa cikin mutane shi ku wanda ƙaramin mutum shi ne wanda yake gahe da ra'ayi mai kyau Allah ya baya tunani mai kyau amma bai ba kowa shawara amma wanda a cikakken mutum shi ne wanda yana da ra'ayi mai kyau kuma yana shawara da mutane duk wanda ya dace a yi shawara shi na kira yi shawara shi dama ita shawara tana da amfani ga mutane suka san al'amari bangare kaza akwai wanda ya kamata a kira bangare kaza akwai wanda ya kamata a kira Na akwai inda yanzu in ka kira misali al'amarin iyalinka kana kiran wanda bai taba aure ba ya baka shawara kuna wanda bai taba shiga ciki ne ba to bai taba yin aure ba kana kira ya baka shawara game da harkar zamantakewa bai sani ba bangaren abin da ya shahara rashin lahiya ba ka kiran malami kiran za ka yi likita wanda ya sani sai ya baka shawara amma abin da ya shahara addini wanda suka kira malami wanda ya sa addini shi ku sai ba ka shawara dama ko shawara gida-gida kowa da wanda ya kamata a shawara da shi ko ba gaskiya ba saboda ka Allah maɗaukacin sarki ya cika wa manzon Allah ɗabi'u ne da ya ce ya yi shawara da sahabbai wa amruhum shura bai na wa min na razaqnahum yunfiqun duk abin da sai manzon Allah ya shawara da sahabban shi ku ji ba ku gani da aka je yaƙin badar aka dawo aka kawo mutum saba'in annabi ya nemi shawara su me ya kamata ya musu aka ba shawarori guda uku shawara ta farko a shifan sadare su shawara ta biyu a kakashe su shawara ta uku kuma sai ji to in ka kashe su Allah ya yi abin da ya kamata a kashe don sun yi sun yaki Allah da masu in ku ka yahe musu kuma yan uwan kana kada shawara ta uku sai ya raba kafa to haka shawara take saboda haka duk wanda ka gaira shawara ma khaba man istashara wala nadima man istakhara ko aka ce duk wanda ka bada shawara bai taba ba san duk wanda ka istikhara shi ko bai taba tabewa indai mutuna ba Allah zabi ga lalura to bai tabewa Allah ka babu iko garewa saboda ka manzo Allah Allah ya ce shawara da shi da shi da cikin al'amari fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azma ka kulla ga zuciyarka zaka aikata abu kai shawara ka gama zaka yi to ka dogara ga Allah bayan ka bada shawara an zamna an yi shawara an daddali ga za a yi to in za a zartar a nemi taimako Allah kawai shi inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son mutane masu tawakkali Allah son mutane masu tawakkali ga Allah Allah ka saba cikin su dama tawakkali ga Allah shine dogara ga Allah cikin al'amari miƙa ma Allah al'amari Allah duk abin da kai ya isa to haka aka Allah ka samu cikin masu dogara gare shi gaba sai Allah ba daukakin sarki وإن يقبلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah maɗaukakin sarki ce iyan Allah idan Allah ya ba ku nasara idan Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum babu rinjaye ga babu rinjaye gare ku ba irin jayi ku idan Allah ya baka nasara babu wanda ya sai jayi akan ka kenan a nemi nasara wurin wa wurin Allah don saboda shi ka ba nasara da ba a rinjaye akan mutum da yadda aka so a jayi akan ka da makiya da mahassada ba ku iya don mi saboda Allah ya baka rinjaye ya taimake ka shi ya ka kana ganin dukkanin nasara wurin Allah aka nemanta in ka ce ka dogara ga mutum to wallahi an samu matsala ga Allah aka dogara dan shi gaba da nasara cikin komi dan shi dan adam bai sai nasara take ba amma Allah shi yasa yake take shi ka bashi saboda ka neme ta wurin shi wa in yakhzulkum idan Allah ya yarda ku to fa man zal ladhi yansurukum min ba'i to wane ne zai tuwa ya taimake ku bayan Allah kuma Allah ya hita cikin lamarin ka ya yarbar da kai da kasan mutum ya rika majina ga abin nan khizlan shine yardewa idan Allah ya yarbar da mutum babu wanda isa ya taimake shi kuma bayan shi wa in arada khizlanakum wa tarki ma'unatikum idan Allah ya nihin yarbar da ku da barin taimakon ku fala tare lakum babu mai taimako fa mahama waqa'a lakum minan nasri duk yadda nasara ta samu gare ku ka wani badana kamar yakin badar aw mil khizlan ko kuma in Allah ya rabar da ku yau mai ka yau rana yake buhudu bi mashi'atihi subhanahu wa ta'ala duka wannan al'amin da ganda ma Allah ne saboda fal amru kulluhu lillahi duka al'amari ga Allah yake bi yadihi al-izzatu wan nusratu wal izlal wal khizlan yace ga hannun Allah buwaya take nasara da hannun Allah take sannan kaskantawa ga hannun Allah take yarbiwa ma ga hannun Allah take saboda ga Allah ya kamata a koma don kada Allah ya rabar da kai kada Allah shi cikin al'amarin kullum mutum roƙo Allah yake Allah kada ka cikin al'amarin Allah ka shiga cikin lamarin Allah kada ka bari a rinjaye ni Allah ya adawa sun azo min hanci Allah ka taimake ni akan su in ya taimake ka kuma shikenan shi ta wani malami ya ce akwai mamaki ga mutunan da adda yan adawa da yawa amma sai ya kwanta da dare kama kwana ina ansari ana can kowa bai kwana saboda kai ku je da kata aka faɗa ina kai ina kwana tashi yake da daddare faɗa ba Allah da kuma sun azuma hanci idan Allah ya gada ma dare guda yi hima maganin ko ba gaskiya ba amma ka ce kana kwana kana can kana hansari ga wanda ya kasa kwana saboda kai hasada da ƙiyayya akan ka yi yawa dole ka tashi tsaye kama kama kanka Allah ka babu ikon gane Allah kai mai tsari da mahasada da makiya da sauransu ka babu nasara a kansu ya ubangiji gaba sai Allah maɗaukakin sarki وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله madaukakin sarki ce wa ya tawakkalin mu'minun ga Allah shi kadai mu'mine suke dogara ko mu'mine su dogara ga Allah shi kadai wa alallahi wa do falyalja wa liyatalul mu'minun ga Allah shi kadai mu'mine su dogara kuma su jingina su mai da kayan su wuri shi duk wanda a mumini ya dogara ga Allah ka dogara ga wani mutum don wani mutum ka ce an yi wallahi in dai wani na san ban faduwa in wani na nan wallahi na san ban kunya shi awa wannan wani ga rashin ganewa ce muddin wani na na mummun san wallahi ba mu jin kunya to shi ke saboda haka wallahi mutum ya dogara ga Allah kada ya dogara ga wani وعلى الله فليتوكل المتوكلون yace ga Allah masu dogara suke dogara duk mai dogara ya dogara ga Allah kai dogara ga wani ko ga wata ko ga wani abu kawai ka dogara ga Allah sai ka huta Allah ka ba mu ikon dogara gare shi gaba sai Allah madaukakin sarki wa ma kana lin nabiyyin an yaghul ومن يظلم يأت بما ظلم يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون yan uwa musulmi an ce yaƙi an dawo sai ya zan aka nemi wani bargo ba a gare ba to akwai wani mutum ana ganin munafikin Allah na sai yana ganin manzo Allah sai shi ya sace bargon yallaka manzo Allah fata to kasan mutane jama'a in kan sun ka taru akwai masu ra'ayi daban-daban kuma wallahi da in kana shugaba ba ka kowa ya soka don kana limami kana ba da sallah a cewa kowa na son ka wallahi ba wallahi ba gaskiya na akwai akwai masu son akwai wanda wallahi ba son akwai wanda bai ki wallahi ka mutu nan ba a ruhe ka a sa wani eh liman mana eh <laughs> ba da kuɗi ai ba kuɗinka na ba wallahi ba kuɗinka na ka sa ƙiya da kai yanzu ba gashi gashi an samu yayi magana ba yace la Allah rasulullah tarakaha yace yana ganin manzo Allah shi ya sace shi ya wannan abu sai mata addanci mutum da lakawa manzo Allah ta. saboda Allah da to asan al'amari jagoranci shugabanci na a haka shine sai Allah ya saukar da ayoyi masu zahi za Allah ko shi yayi zahi da baya huci yace yarhamullahu akhi Musa Allah shi rahama ga dan uwana Musa uziya bi aksar min hadha fa sabara an cutar da shi yadda wannan yayi hankuri ni ma nayi hankuri haka manzo Allah ya ce ba shikenan ba yayi hankuri ko bai hankuri ba yayi hankuri sai Allah ya saukar da ayoyi masu zahiyar cewa ma kana lin nabiyin an ya gulla bai yiwa bai kamata ga wani ba annabi ko wane na ba ma hayyan halitta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi an mai gidansu gaba ɗaya wani ba annabi bai yiwa shi sata ya ci gululu wa man ya galul sanan duk wanda ya ci gululu bayan annabawa dan su ba fiti hmm. to ba su ba wallahi duk wanda ya ci gululu ya ati ma galla yamal qiyam sai yazo da abin nan da ya ci wulu rata shi kiyama me ya kace magululu abin da cikin gulu shine abin jama'a kai kana da haƙƙi wannan da haƙƙi ciki sai ka ɗiba ka ci ka aje ma kanka ba sa wanda sun sani ba kamar yanzu kayan ganima na ga su ba a raba ba sai wani ya ɗauke wani abu ya aje ma kai ne ka haya ya an ka tura gobe a ga wannan abu kuma a raba a bahi shi. wanda sai su guludu eh eh a duk guludu na eh kayan gwamnatin su guludu na saboda mi saboda akwai da baki abinda an kayyade musu in mutum ya wuce haka nan kaga ya ci guludu ya aje ba kai abin ga na jiha na gaba ko na ƙasa na duka sai mutum ya ɗi maka ne ya aji maka ne wani abu ko kana kwamishina a baka a ga kayan abin nan sai ya ɗiba ya aji maka ya ci bululu. kuma gaskiya ba akwai abubuwa da waɗanda aka ce gululu na amma mutane hanyar su gane an ce hadayar umali bululun. kyautar da aka ba ma'aikatan gwamnati bululu na kyautar da aka ba ma'aikatan gwamnati yanzu misali a ce ni ina kwamishina sai in test ba bincike aiki kila sai in test ɗaya daga cikin abin ma'aikatan ne na ƙanana kayan in taho an shirya min kihi an shirya min abinci da kaji duka ina ta kuma a cikin gane mai wannan gululu na eh ai wannan ba rashawa na ba ai rashawa daban gululu daban hadayal ummal kyautukar da aka ba ma'aikata kana ma'aikaci a baka kyauta kila wani ya taho ya bi fayil ɗin ya so ya so to fayil ɗin gaban saki ne sai an yi wani abu yanzu haka an sani mutum na ka mutuwa kuma bai faɗa ba junanmu gaskiya mutum na dan uwa ne ka rasuwa yana son ya bi fayil ɗin a hisuwa marayu haƙƙin babansu in ka ce wani ofis zai so wani gasu muka idan munan ba mu taɓin fayil ɗin gaskiya ba mu dubu kaza don wasan in yake sanan bai dawowa abin nan da za ka ba shi ya amsa gululu ya ci baka ne ba abu akwai wanda bai cewa a bashi to a bayan ka bashi kuma ya amsa ya ci gululu saboda nan da haka yi albashin kana aka biyar zaman albashin na kai wata na kayo a baka albashin to ina ka wani abu zai shigo maka ya akwai babba wato problem gwamnati na laihi wurin ta wanga abu ba ina son ya abin nan ba ne za a baka albashin da bai isa to kai kuma albashin da an ka baka bai isa ka shi zai sa in wani ciye-ciye ya tuhu ba ka bari ya wuce haka matsala ke abin da aka so gwamnati yanka mutum albashin da ka isa ka wanda wannan abin ku ya tuba ba ta bai ba ko na gare ka to ma al'amari sun zo sun caccaɓe sun lalace ko ina wallahi ma'ala yanzu kaga hadda ka kawa mutum iso wani babban mutum ya ya kawo mai aiki haramun na ya baka wani abu kila kai misali kana da alaka da mai girma gwamna sai ka ɗauka ya kai shi wurin gwamna sai gwamna ya ba shi aiki to haramun na ya dawo gida ya baka wani abu kai baka abu sa eh to wannan abin za a baka haramun naka yanzu kai bai sai ce alhurmarka ba alhurmar na ita ba a so a sai suwa haramun na sai da alhurmar da kake da ita ko kana kai a samu sun promotion wani ka kawo takardarka in kai finance a sama albashin ka sai ya karu to haramun na in ka kai mai an ƙara mai albashi ya baka wani abu saboda wannan alfarma kai ba a sai shi ta shi na mai ahadar ya ce wal akul bi shafa'ati shi da ceto ko mutum na ya sa ka kuɗan mata ka samu mata irin wanda ya kaso kuma wai sai ya ɗauko na abu ya ba ta to dami za ka zai ba ta yanzu kai alfarma da ya kamata ya ci wani alfarma sai ka ba shi wani abu shi yasa abubuwa sun bi sun lalace mana wallahi ba komi dai ya koma shi wani sai da ofa a jeshi nan wannan magana ta mai muni kwarai da gaske sana nan kuma ana yi eh eh eh eh hmm. to in so samu da gaskiya mutum in so a samu kan mutum ya amsa ya yi saboda Allah kawai ya kyale wallahi ya yi saboda in mutum ya amsa to kamar aikin da ya yi ya cinye ladar wani abun nan da ni na lada haƙaƙi ne saboda tun da na haƙaƙi ne komi na kamar su shekawa Allah wa da ka amsa wallahi ce ni ko ba amsa sai ka tsayin ka ba ta ba sai a wuce wuri Allah zai baka wani wani ci wanda yake wannan gefe wallahi kuma wallahi girman ka har guri zai faduwa ga wannan mutum duk zuri aka wallahi hagan girman girman su amma da abin nan zai baka dan dan da ka ci ka yi wallahi ke eh wanda an ka bayar da bukata Eh. Eh. Eh. a wannan lalura ta kana bari haƙƙin kai farka ya suna kasan ƙa'ida ya faɗa ma in baka ba su abu wuce ba ah. ba su a sayar wallahi duk ba su a mukai ah. kana zuwa ka iske mutum ya tabbatar ma da in baka ba shi ba wallahi fayil ɗinka bai wucewa kai tsaye wallahi naka hiyar ma abin da ka bashi ne wallahi na bashi a wasan ya fi wanda mun kai in ya ci ba ya ci maka ne muku abubuwa ƙwarai kai tsaye za a faɗa ma wallahi ma nan notification ɗinka ba ta yi sai ka ba da ku ba mu buga ma notification na promotion mu ba ka sai ka ba da ku ƙa'ida ka sai an haɗa kuɗi an ba su sai mu haɗa ga namu mu ba su a ba mu kayan mu ƙara gaba ba shi kenan wani wanda ya ma wannan aiki wala in kinka ko kai sai ba kai ko kai sai kana yi me ake tsin karshe saboda ka riga ka bashi ya amsa amma in ya ce ina wa na aimun mun musa nan wanga ofis wallahi ya hina ka kai inda kake masu gidajen jinka muke don muka baka ofa a a ƙara mal takaddaka a sha abin da kai zuwa ba da abincin ko gobe ha gare sai ka ce ranka yadda ko ba ka ce ranka yadda <laughs> amma mutane sun sai da eh. Eh. Eh, shi wannan ya baka na mota ya baka na abincinka ina za kana ya ba kudin mota shiga zuwa birnin kirkuk ya babu lahi wannan ita wannan babu lahi ka amsa amma abinda aka magana kai babban mutum ne in ka ce ana yi ma don fuskarta to wannan fuskarta ka yi ta bakon fuskarta amma da ɗauye ne shiga mota da shan mai da cin abinci cin sauransu wani zai biya ka in buƙatar ta biya an ka tofi a biya kuɗinka ai kama wani shehi na wanda da ofis na rabon gado in an ka tura rabon gado dole sai a hisa wani abu in kuma kawo gado aka raba to sai a hisa wa malam wani abu ne rabon gado don zaman da yake ba zaman banza na yake ko ba gaskiya ba ce amma in fatawa ta game da gado kyauta na amma in aiki na za a yi to sai an biya ya ce wannan wajibi na ai jama'a ina fata mun gane magana da sami da ba a yi saboda Allah Allah ba ya sawaka eh ya kashe ayyuka ne amma al'adar wasu in suka zo sai a raba musu gado sai su sa su to kaga shi ko irin wannan da ya sha kashin wannan sai to ya sa ka'ida duk ya raba sai an biya shi ba kuɗin dawo ce kuɗin marayu na amma wanga aiki in bai tsaya don shi ba babu zai ya samu wancan aiki kuma inda aka inda aka so a kai su a raba su can abinda za a zabga sai abinda za a ba su jama'a ina fatan gane magana da shi so ta ya taɓa labarin abubuwan da suke faruwa ubangiji Allah ya sawaka saboda ka yan uwa musulmi na da kyau mu fahimci al'amari da kyau annabawan Allah ba su cin amana wallahi ba su sannan ita irin gululu na karin jama'a duk wanda ya ce wallahi sai ya zo da shi gaban Allah ga tashin kiyama ya ti ma galla ya yawmal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a cika ma kowace ga abin ta aikata sakamakon abin da mutum ya aikata cikakke wa hum la yuzlamun su ba a da koyin ba a tauye musu komi abinda kai yi shi za a baka daidai wa daidai ba a karawa ba a rage ba wangiji Allah ka babu ikon gane da yake lokaci ya riga yi kuma yana ganin ya kamata mu kwana eh na inda muka yi kuskure Allah ka yahi mana daidai mu kuma Allah ba mu karantawa Allah ba dokokin sarki ya ruha mana asiri ya kare mu daga cin amana ko wace iri Allah ka yahi mana zunuban mu ka samu kamar lafiya baki daya za mu ba Allah ran damar sai shi muna addu'a assalamu alaikum صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ووضبت بس الكلمه وفي آمين يا الله